ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 29 ga watan bakwai shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara wanda yau da taimakon Allah za mu tashi aya ta 141 aya ta 141 darasi na nawa ne aya ta 141 daidai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kadzabat samud lil mursalin Allah rama nan je na hanya ne bari mu dan fara fafata kafin kafin ya karsu a za mu yi kisar wasu al'ummomi guda uku in Allah ya ba mu lokaci a yau. Na farko, kisar farko da za mu fara shi ne kisar annabi Salihu da shi da mutanensa samudawa. Annabi Salihu da samudawa shi ne Allah ce kardabar samudunil mursalin. Kisar annabi Salihu tare da mutanensa samudu ta zo a cikin alkur'ani cikin surori daban-daban a suratul araf da suratul hud da suratul naml da suratul qamar waɗannan surori duk wanda yake son ƙisar samudawa a cikin alkur'ani to ya koma cikin waɗannan surori guda hudu al'araf hud da namlu da alkamaru kalmar samud sunan kabila ne samud din satin da ya wuce mun yi adawa da su da annabi hudu ko adawa annabin su annabi hudu sai samudawa annabin su annabi salihu to wata kabila ce Allah ya tura mata wani annabi mai suna salihu salihu da san ba da sin ba ok to na ƙara gaba kenan aya ta 136 to to bari mu ɗan komo baya kaɗan um, cikatan ƙisar da ta gabata kenan قالوا سواء علينا او است ام لم تكن من الواعظين تبس haka kai kaga rashin Allah ran kenan dai da yana nan da ya saita mu wani yazo ya tadawi yazo ya ya zauna in ya yadda da kansa in kuma Allah ran ma yazo ya same ka ya tura ma Qur'ani kai ta kwana kana karatu ba ruwa da wani yazo ya zauna ya dan rike masa kafin yazo amma fa ba ruwa na in yazo ya ce ka zauna mai kujera ba abu da ya dame ni in an samu wani da zai tabarru'i sai zo ya karanta a muna magana cewa ba ni sunan shi Allah tabaraka ta'ala ya bada labarin kissar adawa da su da annabi hud alaihi salatu wassalam وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم دبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سيسكا تشيدشي أنا ذا متاشي سكا جاي مسا bayan ya ainihin wato yi musu wa'azi a wa'asta am lam takun min alwa'izina ka ga gurin بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سواء
bayan annabi hudu ya gama ya musu wa'azi amsar da za su ba shi nan gaba ku daina kabbara yanzu da alaran ma rawar jiki zai ta yi da ya ji alaran ma shigo jikinsa zai kama rawa kuma ku kula da shi sosai watakila Allah ya taimake shi bai zo ba to ya huta ya yi musu wa'azi mai kwan su ba shi amsa ta kware suka ce a ko kai wa'azi ka yi wa'azi ko ba kai wa'azi ba mu daidai ne a wajenmu da wa'azinka da rashin wa'azinka daidai ne a wajenmu la ilaha illallah wannan annabin Allah suka tinkara suka gaya masa wannan magana bayan ya musu wa'azi ya musu nasiha suka ce tare da wulakanci da su'u adab da rashin ladabi ya hudu yastawi indana wa'azuka wa adamu ya kai hudu da wa'azinka da rashin wa'azinka duk ɗaya ne mu a wajenmu ko kai wa'azi ko karka yi ba abin da ya dame mu ko kana cikin wanda suka iya wa'azi ko baka iya ba wannan dai kai ya shafa shine a wa'asta am lam takum min alwa'izina kai kana cikin mimman yajiduna wato yajiduna alwa'za fil wa'zi kai iya yin wa'azi ko kuma baka iya wa'azi ba da iyawarka da rashin iyawarka ba abin da ya dame mu subhanallah kenan wannan yana nuna abin da ka faɗa ba za a ɗauka ba za a aiki da shi ba shikenan sai kuma ya yi idafa zuwa ga zancensu ya ƙara wani abu ƙaulan akara wanda shi ma zancen da za su daɗa faɗa ɗin shi ma muninsa bai gaza wannan ba sai suka ce mi إن هذا إلا خلق الأولين sai suka ce ai ما نحن بمعذبين
ma hada allazi tanhana anhu ai wannan abin da kake hana mu kace kar mu yi shi na shirka din nan ba wannan abu bane illa khuluqul awwalina daman hali ne ɗabi'ar iyayenka ne da suka gabata a sun yi wazi sun faɗa ko kuma in haza illa khuluqul awwalin ai ma hada allazi tanhana anhu min at-tatawul fil bunyani ومن- ومن اتخاذ ومن اتخاذ المصانع إلا خلق آبائنا الأولين أي ɗabi'un iyayenmu ne na farko daman iyayenmu sun saba suna yi ya za ka hana mu abin da iyayenmu suke yi bara mu bari ba manhajinsu ne a rayuwa abinda suke aikatawa ne yaya wani zai zo da sunan annabta ya hana mu aikata abinda iyayenmu suke wa nahnu ala atharihim nasiru wa ala manhajihim namshi haka suka ce imamul qurtubi yace a qara'a aktharul qurra in hadha illa khuluqul awwalina bi dhamm al kha wal lam khuluqu al awwalin ay adatuhum wa dinuhum wa madhhabuhum wa ma jara alayhi amruhum al'adar su ne addinin su ne abinda lamarin su yake gudana kenan da ibnu kasir da abu amr da imamul kisa'i suka karanta in haza illa khuluqul wato wato khalqul awwalina maimakon khuluqul awwalina khalqul awwalina bil kha'i wa iskanil lam khalqu maimakon khuluqu kun ji bambancin kirawoyin ko yawa aksarul qurra mafi yawancin makaranta sun karanta kamar yadda Allah ya karanta mana in haza illa khuluqul awwalina amma kirar ibnu kasir da abu amir da kisa'i in haza illa khalqul awwalina an gane ko to me bambanci abinda suke nufi ma hada allazi ji'tana bihi yahudu ai abinda ka zo mana shi yahudu ba wani abu bane kawai kirkirar mutanen farko ne da ƙaryar su ka zo da ƙarya ne ka zo da kirkire kirkiren da magabatan ka suka suka zo da shi kai ma kake gaya mana yanzu na lillahi wa inna ilaihi raji'un. da haka dai dukkan kirawoyin gabaki daya abinda suka faɗa dai ba daidai ba ne kuma muni ne suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabina kuma magana wai azaba da kake cewa Allah zai mana azaba in kiyama ta shi ai mu ba za a yi mana azaba ba mu ba a isa a yi mana azaba ba wa ma nahnu bi mu'azzabina magana a yi mana azaba a a ba za ta yi ba sam sam akan wannan aikin da muke aikata don mun bauta gumaka don mun yi shirka ka ce za a yi mana azaba a ba za a yi ba wannan irin raddi kenan da mutanen annabi hudu suka yi masa mummunan raddi an raddu sayyi wanda yake nuna izgilancin su ga addini to ina so ku gane wani abu shi ɗabi'ar wato mai faɗa da gaskiya kullun ɗabi'ar mai faɗa da gaskiya in ya samu dama ba irin bakar maganar da ba zai gaya mai da'awa ba duk wanda baya son gaskiya zai iya yankan kowace magana ne ya gaya mai da'awa shi yasa kuke mamaki in an yi wani abu wani ya ci mutuncin wani malami ko an zagi wani malami ko waye da sauransu wani a ɗabi'arsa ce halinsa ne shi yana ga ya ci mutuncin mai mutunci shi wannan shi ne jarinsa to kuma su ma masu mutuncin su sani cewa dole Allah ya jarabe su da wawaye duk inda mutum ya kai ga girma da ɗaukaka da isa da matsayi to sai Allah ya jarabe shi da wawan da zai wulakanta shi yanzu ku kullum kuna gaban malamai kuna jin daɗin wa'azi kuna musu addu'a kuna son su to akwai kuma wasu irin ku su kuma suna ƙin malaman suna baƙin ciki akan da'awar da ake da karantarwa da ake kullum ya tarabbasuna bil ulama'i dawa'ir suna nufin mummunan abu ga malamai kawai su samu wani abu mara kyau su faɗa akan malami a ta suka a ta zagi a ta ɓatawa me laifin malamin saboda yana faɗan gaskiya saboda za a yi ba daidai ba ya hana ta wannan shine ɗabi'ar duk mutumin da baya son gaskiya zai iya faɗin bakar magana wa wanda yake gaya mai gaskiya da haka annabawa ma sun gamu da shi to da haka wanda ya biyo hanyar annabawa ba dole sai ya yi haƙuri ba to sai Allah ya ce mai فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية na'am وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ƙarshen ƙisar dai fa kazzabuhu Allah ya ce sai suka ƙareta shi wa hudu yanzu ka ji dai ƙisar annabi hudu ƙarshe dai mutanensa cewa suka yi ƙarya yake to akwai wani abin mamaki in ka ji wani ya fito ya faɗa wani malami ya ce ƙarya yake yi. ba wani abin mamaki ya yi kafin ya faɗa ƴan uwansa magabata sun taɓa faɗa in har mutum zai iya buɗe baki wa malamin addini mai da'awa mai karanta qur'ani da hadisi ya ce ƙarya yake yi. to kaga ai yayi koyi da magabatansa na ƙware ai na banza an gane ko mutane annabi hudu suka ci gaba da barnarsu duk wa'azin da annabi hudu ya musu wallahi ba su dauka ba Allah ya ce fakazzabu suka ƙaryata shi fa halakna to wannan shine sakamakon damun duk wanda ya ƙaryata gaskiya sai Allah ya halakar da shi sun ƙaryata shi mu kuma muka halakar da su in ji Allah tabaraka wa ta'ala birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim saba'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a Allah ce ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya to wannan shine ƙarshen mutanen annabi Hud Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su a cikin sati guda saba a layalin da iska guguwa sarsarin atiya Allah ya zuba musu wannan guguwar sai da suka yi sati guda ba ta daga kafa ko minti daya Yuhu, yuhu, sai halakarwa kawai take Allah mai yin yadda ya ga dama wani lokacin ya halakar da ruwa a yi dufana wani lokacin ya saki gobara wani lokacin ya saki iska kaga suna gadara su kattun mutane ne masu nauyin jiki ko to sai Allah ya ce bari mu yi maganin ku sai aka turo musu iska sai dai kaga mutum duk girman sa kamar leda a sama a ba suna gadara girman jiki ba to da Allah ya zo halakar da su shine birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin dare dare dare shida da kwana takwas husuman ya ce haka za ka ga mutane a sheme a sume fatar alƙawar fi sar'a yadda ka san wato kututturen dabino an giggirbe an sare dabinai an zubar da su a ƙasa haka za ga mutane adawa na kwance Allah ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya halakar da su dukiyarsu bata musu amfani ba saboda mutanen annabi hudu akwai kudi malamai suka ce fa ahlakahumullah biduni an tanfa'ahum amwaluhum Allah ya halakar da su dukiyarsu bata yi musu amfani ba wannan yana nuna cewa dan mutum yana da kudi ko yana da sarauta ko yana da mulki ko yana da kadara sai zo yana faɗa da Allah yana faɗa da addinin Allah Allah ba zai kyale shi ba kuma zai maganin sa kuma kuɗin ba zai masa amfani ba kawai zaman lafiyan ka kai faɗa da Allah in kuma baka yarda ba bismillah ga fili ga mai doki suna da ƙarfi in aka ce ma ba'ade ai ka san mai ƙarfi ne amma Allah da ya zo halakar da su sai turo musu iska kudin sai dai ka ji kana yolo kana kana tashi kana kana sama kai kai ka tsaya ba zai yi ba iskar ta fi karfin ka haka Allah ya halakar da su su ne fa mutanen da suke cewa man ashaddu minna quwwa ba ku ji ba Qur'ani ya faɗa waye ya kai mu karfi su ne mutanen da budu ne man ashaddu minna quwwa a cikin fusilat to shine Allah ya rufe ainihin wato su da irin abin da ya rufe isar annabi nuh tare da mutanensa Allah ce lalle a cikin wannan bayani akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minina amma da yawan su ba su imani ba wa inna rabbaka lahul azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi mai rinjaye arrahimu mai tausayi Allah kenan ka duba bayan ya halakar da su kuma ya rufe da bayani ya ce shi mai tausayi sun ki gaskiya sun ki bin annabi sun ƙaryata shi to sai kissa ta gaba kissar mutanen annabi salihu su kuma su ne samudawa me Allah ya ce a rama كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أبوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون to yayi haka sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo kissar samud kamar yadda na yi bayani ɗazu su samud sunan wata ƙabila ce da ta fanɗare wa Allah Allah ya turo mata annabi a sunan shi annabi salihu an yi bayanin kissar samudawa da annabinsu annabi salihu a cikin suratu hud suratu arab suratu naml da suratu alkamar kuma samud din daga as-samud ne ko as-samad as-samad bisad da mim da dal ana nufin ruwa kaɗan ƙaramin ruwa shine as-samad ɗan ruwa tararre ɗan kaɗan to su ɗabi'ar su kuma waɗannan mutanen su kuma bauta gunki ne in ka ji an ce samud mutane ne masu bautar gunki kanu ya abudun al-asnam aikin samudawa bauta wa gumaka Allah ya turo musu dan uwansu wani a cikinsu irinsu shi yasa Allah ya ce qala lahum akhuhum dan uwansu ne Allah ya zaro shi yace ka je ka gaya mutanenka su daina bautawa gunki su bautawa Allah ci shi kadai samudawa har yanzu gidajensu gidan samudawa har yanzu inda nake muku magana suna nan a wani guri da ake ce da shi mada'inu salih mada'inu salih yana nan tsakanin madina da sham madina annabi madina saudiya tsakanin kabar madina kafin ka je sham akwai wannan gari akwai wannan tsibiri na inda samudawa suka rayu sunansa mada'inu salih gurin yana nan ana zuwa tarihi masu gani suna gani manzo Allah wata rana ya zo wucewa ta gidajen samudawa lokacin zai tafi ta buka ya ga wurin kuma sabbai ma suka gani ana yin addu'a ana wucewa da wuri wurin saboda duk mutanen da Allah ya halakar da su in ka zo wucewa ta inda suke to kai maza maza kai gaggawa kada burbushinsu ya ya shafe ka annabi salihu ya yi wa mutanensa nasiha kamar yadda annabi hudu ya yi wa mutanensa nasiha dama aikin annabawa nasiha aikin malamai ma nasiha ya ka ce abinda malami zai yi ce ayi ayi a bari a bari a daina a daina nasiha da haka sai ya musu nasiha irin yadda dan uwansa annabi hudu ya yi nasiha da kuma dan uwansa annabi nuhu ya yi nasiha wa mutanensa kafin shi tunda hudu ya rigaye shi nuhu ma ya rigaye shi kuma cikinsu in ya ji wa'azin da annabi salihu ya yi to ya kamata ya yi wa Allah godiya ya kuma ja musu kunni kadzabat samudul mursalin amma ƙarshe Allah ya ce samudawa ma sun ƙaryata manzannin Allah waye suka ƙaryata salihu suka ƙaryata amma na gaya muku sunnar Allah ko mutum ɗaya aka ƙaryata ha sai a ce manzanni إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون yayin da ɗan uwansu wato salihu ya ce da su yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ala tattaƙun yanzu ba za ku kiyaye saba ubangiji ba abubuwan nan da kuke yi Allah baya so inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne gare ku kuma amintacce fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ku daina abin da kuke wa ma as'alukum alaihi min ajr ka karanta bismillah wa ma as'alukum alayhi min ajr haka in ajriya illa ala rabbil alamin
shine abin da na gaya muku sun ce ya ce shi baya neman a bashi wani kuɗi ko lada na biyansa abin da ya yi kawai fa shi ladansa yana wajen Allah ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala rabbul alamin sai ce mu أتتركون فيما هاهنا آمنين yanzu kuna zaton za a kyale ku ne a haka kuna wannan shirka kuna bautar gumaka ba tare da an yi muku hisabi ko an tambaye ku ba dangane da mahalicinku Allah kuna kaiwa kuna komowa cikin ni'imar Allah a tutrakuna fi ma ha kuna aminin zaton ku tutrakuna za a kyale ku a nan gurin kuna wannan aiki na shirka da bautar wannan Allah aminina kuna cikin ni'imar ubangiji kuna cikin gonaki basatina wa anhar wa zuru' kasira mutanawwi'a ga gonaki ga koguna ga shuke-shuke ga kayan amfani daban-daban daban kala-kala a tutrakuna fi ma hauna aminin in dai kuna zancen- zaton haka to ku daina wannan zato lallai kun yi kuskure kuma kuna kan bata da haka ina ba ku shawara wa alaikum an takhlusu li khaliqikum al ibadata wa shukr ku yi ibada ga mahalicin ku Allah shi kadai ku gode masa shi kadai saboda ya kara muku daga falalarsa kaga yanda annabi salihu yake ta jan hankalinsa a hankali ko yanzu akwai fada a cikin wannan maganar babu fada ya musu amfani da wa'azi mai sauki saboda ya buga zukatansu su yi wa Allah da'a su gode masa kuma ya jawo hankalinsu akan kurin kafan lura da ni'imomin da kuke ciki abinda Allah ya muku suna da gonaki ne manoma ne malam shi kuma mutanensa akwai noma akwai ruwa akwai arziki akwai amfani ga idanuwar ruwa ko da ba ruwan sama a garurrukansu akwai ido ido ruwa ya ta bulbula su ta noman rani dabbobinsu su sha su shuka su yi samu kayan marmari da binai da sauransu kayan ɗanɗano mai daɗi ya ce yanzu wannan ni'imar da ubangiji ya muku kuma ku zo kuna bauta wani tare da shi sai ya ce da su me في جنات وعيون
ai shi ne abin da na ce suna cikin gonaki da idanuwar ruwa kala-kala
وزروع ونخل طلعها هضيم shi ne dai suna da ainihin wato shuke-shuke kala-kala da dabinai ba wai fa dabino ɗaya ba kala-kala-kala waɗannan dabinai waɗanda masu taushi ne malamai suke cewa a annakhilu aljayyida suna da dabinai masu kyau at-tal'u alladhidhatu ta'am waɗanda suke da furanni masu ɗanɗano mai daɗi daɗin taunawa shine tal'uha hazim in sun sa wato a ciki ba a shan wahala wajen tauna shi shine tal'uha hazim ai la yahtaju ila hadmin ‘ya'yan itacen da ubangijin ya ba su ba sa buƙatar ciki ya wahala wajen niƙa su shine tal'uha hazim ya daɗa tunatar da su ya ce musu kuma me وينحتون من الجبال بيوتا فارين bayan wannan abin da ya ba su gonaki ina so ku gane cewa cikin waɗannan ni'imomi ne da ubangiji tabaraka ta'ala ya musu yake lissafa musu kuma sai ku ji kuna da su ko ba ku da shi duk al'ummar da Allah ya bata gonaki na noma to ya bata ni'ima don ku ya ba ta hanyar koren yunwa to ya ba su da idanuwar ruwa duk muna da su ba da shuke-shuke wa nakhl da 'ya'yan dabinai tal'uha 'ya'yan itacen dabinan ma'ana abin da yake fitowa mina samari hazim ɗanye ne mai sauƙi baya wahal da ciki in an ci ibnu abbas ya ce tal'uha hadim yana nufin tal'uha latif hadim latif me an ce latif abdul latif latif lutf mai taushi mai sauki Allahu akbar ba wahala sun ji daɗi fa sun more sosai in baka gane ba hadim layyin tal'uha hadim ‘ya'yan itacen hazim layyin ko ‘ya'yan itacen shine tsal samar abin da yake fitarwa na ‘ya'yan layyin ko kuma latif shine hazim ba wahala rahu indi duk abin da yake da ɗanye mai taushi ana ce da shi hazim a larabci وتنهتون من الجبال buyutan farihin ya daɗa musu bayanin wata ni'ima da Ubangiji ya musu, ya ce, Ga kunan Allah ya ba ku dama kuna sassaƙan gidaje daga duwatsu, samudu, dutse za samu mai tauri, ka san dutsen da sai an sa masa bom ko yake fashewa. To shi da hannu suke sararsa, fas, fas, fas, su fitar da gidaje. kuma farihina Allah ya musu hazaka da ƙwarewa shine farihina kuna ƙera gidaje a cikin duwatsu kuna masu ƙwarewa expert shine farihin ƙwararru kun ƙware wannan fassara ta farko kenan ma'ana hadiqina bi nahtiha wajen ainihin wato kera gidajen kuna da hazaka da kwarewa laraba suka cewa farihar rajulu fara'atan fa huwa farihun ha farihun ana nufin kwararre ko kuma farihi ne kuna masu fara alfahari ashirina batirin alfahari da nuna girman kai shine ashirin da batirin kuna nuna isa ko sharihin ɗagawa kuna ganin ku kun kai wani matsayi wajen gine-gine ga ƙwarewa Allah ya baku ga hazaƙa Allah ya baku duk wanda ya fice a cikin ƙera wani abu ana ce da shi fare sannan kuma wanda yake alfahari akan wani abu farihun fakhur kamar da Qur'ani ya faɗa duk da yana gaya musu halin su ne wannan Imam Al-Qurtubi yake cewa Ibn Kathir da Abu Amr sun karanta shi farihina maimakon farihina Allah rama ya karanta mana farihina farihina mahirina farihina hadikina an gane? to akwai kuma kira'ar ibn kasir da abu am farihi sai ya jefar da alif din bi gairi alif filfa kenan shi ma duk ma'ana ɗaya ne farihina ko farihina ku tuna wannan ni'imar da ubangiji ya muku ya ku mutane nan na hana ku keta dokar Allah ku tuna damar da Allah ya ba ku dutse ba a fasa shi sai da karfe sai da kaza amma ku ya ba ku karfi kuna nahtul ji- hijarati min aljibali kwarewar ku ta sa ku rinka sarrafa dutse mai tauri ku yi gidaje malam har bene suke ba ma wai gidan ƙasa ba in an ce ma gidan dutse ba bukata a ɗauko bulo a sa kawai tone shi za a yi ta sassaƙa sa kawai a fitar da shef ɗin ɗaki a fidda windo kawai a sare saman sa shi ne dakin ɗin sai sama ma a je a daɗa hawa ba ruwansu da wata buldoza ko wani abu makamancin wannan amma duk da haka ba za ku yi wa Allah godiya ba sannan kuma ya hana su yin da'a wa mabarnata kar ku biye masu masu barna a bayan ƙasa me ya ce malam فاتقوا الله وأطيعون Mhm.
ولا تطيعوا أمر المسرفين suwaye الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
fattakullaha wa ati'un ya ku mutane na ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ku bi ni ya ce su bi shi ne saboda in sun bi shi sun bi abin da Allah ya ce wala tuti'u amral musrifin kar ku yi da'a wa al'amarin almusrifina masu wuce gona da iri masu israfi manya-manyan cikinku a cikin kafirci da bata in an ce al-musrif a larabci shine al-mujawizul hadd wanda ya wuce gona da iri a cikin komai shine musrif mai wuce gona da iri a kafirci mai wuce gona da iri akan bata kar ku yi musu da'a alladina tajawazul hadda fi kulli amrin masu ziyada a cikin alfasad kenan shine yace waɗanda suke yi allazina yufsiduna fil ard masu yin fasadi a bayan ƙasa wace ƙasar ardu samut ake nufi ƙasar samudawa ɗin nan ko kuma allazina yufsiduna fil ard kar ku yi da'a ga masu barna a bayan ƙasa duk wanda yake mai barna ne a bayan ƙasa mai ta'adi kar ka mai da'a kuma duk wanda zai kira ka duk wanda zai kira ka ka yi barna ka cutar da wani ka zalunci wani ko ka saba wa Allah daman barnar ita ce ko dai ka yi abin da za ka cuci wani ko kuma ka yi abin da za ka keta dokar Allah to kada ka goyi bayan kuma kada ka yadda da barna a bayan ƙasa da ta'adi duniya ta canja al'amura sun canja yanzu ana guguwar siyasa yan siyasar da suke liƙa fastocinsu suna cewa ku zaɓe su su suke nemo yara su koya musu barna da ta'addanci ɗan siyasar da yake so ya hau kujera ta mulki ta gwamna ko ta sanata ko ta kaza ko ta kaza shi da ya kamata ya samar da zaman lafiya da tsare hakkin masu ƙaramin ƙarfi shi da ya kamata ya kori amfani da makami da ta'addanci amma shi zai sa a yi masa odar adduna adda gariyo mashi kibiya ya ba wa yara matasa ya raba musu dan abin da zai raba musu ya ba su a ce a fita zagayawa a gari yanzu har ya kai ga alamar dan siyasa ya fito yana zaga gari ya nuna shi ya isa mai karfi ne ya yawo da makami yanzu a wannan satin garin nan sai ka bi a hankali adduna ne a hannun mutane ina jin tsoron nan gaba kar a rinka ba su bindigogi a hannunsu kuma ba wani wanda zaka wanke fa duk sai kaɗan kaɗan ɗin da ba a damu da su ba su ne suke tafiya ba komai a hannunsu an sare kunnen wani an sare kafadar wani kana tafiya ka ga mutane sun fi ɗari nawa sun yi kwana an canja hanya saboda ƙwace kawai yanzu ake a yanzu nan da nake muku magana ana wani abu kuma yan uwanka ne yan uwarku ne ba wai wani bane ba yan uwanka ne bula kawai ya sa a fuskarsa ya rike makami kawo waya ko a sare maka kai har kisa ba mu sanya za su yi siyasar nan ba wannan kar kuma da wannan suna wannan abun kuma a zo rediyo ana cewa wai jama'a fito zaɓe waya haka kun tattara yara kun ba su makami kuma kun ce a fito a zaɓe ku waye zai zo yana ganin adda ya fito ai ba second round ba sai dai a yi 100 round ma a yadda abin da za a yi wallahi kar wani ya kuskure ya je inda za a kashe shi kar wani ya kuskure ya je inda za a sare shi a banzan bazara su sare ka ba wanda ya san an sare ka wanda ka zauna matarka ta tuka maka tuwon ka miyar kuka ka share ka huta idan suna so su hana yawo da makami kowa yana gani ba wani abu ne koyayye ba an halatta yawo da makami ta'addanci kan mai uwa da wabi kuma ba wanda suke gani kowa da kowa za a iya mai ba daidai ba kowa jami'an tsaron magudu suke su bar hanya wani al-ifsadu fil ard wala ta'asaw fil ard mufsidin in an ce wala ta'asaw al-asubu ana nufin wato nashru ashadd al-fasad ka yada fasadi mai tsanani yanzu wannan shine zai shugabance ka shine zai zo ya ce a zauna lafiya bayan ba da zaman lafiya ya nemi mulkin ba ku samari matasa da ku nake ku daina bari ana amfani da ku ana ta'addanci na rantse da Allah ɗaya duk wanda ya kuskure ya zubar da jini ya ɗigar da jinin wani mutum ko musulmi ko kafiri ina tabbatar maka ba za ka iya biyan wannan jinin a gaban Allah ba ballantana ka kashe wani yanzu wasu in ba sa'a aka yi ba yanzu suna nan a raye amma ba mamaki nan da yan kwanaki za su mutu ba san za su mutu ba saboda sun shiga cikin wannan harkar dumu dumu dan zai je a cikin hayaniyar wani zai zabga mai takobi a kafadarsa ya zubar da shi kurin an sari wani yanzu nan dan an jima aka sari wani anan an zo an lalima aljihunsa ba kash din da za a dauke shi a daidai sahu a kai shi asibiti ba kuɗi an dudduba wa zai taimaka kowa bai da kuɗi da za a dora shi a kai shi asibiti emergency babu jini yana ta zuba yana ta ihu waye kai ka ku daina fasad ku daina barna son ku muke kaunar ku muke wallahi kar ku yi wannan ba Najeriya kada ake siyasa ba duk duniya ana siyasa me yasa an dau makami wani abu ne na zahiri da haka muna kira ga shugabanni ni ba na ganin laifin fa yaran shugabannin iyayen gidan su ne masu laifi dan duk wanda yake so zai iya fitowa ce duk wanda yake so na to ko tsuntsiya kar ya rike duk wanda yake so na ko asuwaki kar ya rike duk wanda yake so na ko biro kar ya rike ya caka wani ku zo mu tafi mu yi abin mu mu zaman lafiya muke nema Allah kare mu annabi salihu cikin abin da ya koyar da mutanensa ya ce su daina yin fasadi zubar da jini fasadi ne sare-sare fasadi ne shaye-shaye fasadi ne sata da an ga shago abu da hayya hayya duk a yashi ne haba jama'a alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun masu yin fasadi a bayan ƙasa ba sa yin gyara wannan li bayani kamali ifsadihim ne ana bayanin kamalar wato kammalar barnasu sun kai matuƙa su barna suke ba sa gyarawa fasadi ne da lam yukhalithu islahun aslan kwata-kwata babu gyara a ciki wannan nasiha mai kyau da annabi salihu ya yi mutanensa Allah ya jarabe su Allah ya jarabe shi ba su karba ba wallahi malam sai suka miyar masa da amsa da rashin kirki da inkari alama me suka ce masa قالوا إنما أنت من المسحرين suka ce "Ah, ai duk wannan bayanin da kake innama anta minal musahari imam mujahid da katada yace innama anta minal mashurina al makhdu'ina ai kai tsafe ka akai an yaudare ka ne aka dora maka wannan da'awar kowa ya yaudare shi oho Allah sihirce ka akai mai tabuwar hankali ne kai innama anta minal musaharin kana cikin waɗanda aka sihirce su shine musaharin min al-makhdu'in wanda aka yaudare ka kama daina wannan wa'azi ma anta illa na'am ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
bayan sun ce shi tsafe shi aka yi bayan sun ce shi yaudare shi aka yi suka ce kai fa ba kowa bane ma anta illa basharun misluna mutum ne irin mu fa'ti bi aya idan har gaskiya kake yi zo mana da wata alama in kunta min as-sadiqina in gaskiya ne annaka rasulullahi ilaina kai manzon Allah ne zuwa gare mu kawo wata aya ba mu wata alama karewar rashin mutunci ne karewar bayan sun ce tsafe shi sihir ce shi aka yi suka ce to in har gaskiya kake yi, ko za ka nuna mata wata alama da ciki zai nuna cewa kai dan Allah ne toro ka kai ba kowa bane ta akulu kama na akulu wa tashrabu kama nashrab ya salih ya kai salihu kana ci kamar yadda muke ci kana sha kamar yadda muke sha da haka in gaskiya kake muna so mu gani a kar fa in kunta rasulan haqqan fa'tina bi alama shine fa'ti bi aya ka zo mana da wata alama wa mu'jiza da wata mu'jiza ta dullu ala sidqika da za ta yi nuni akan gaskiyarka fi da'awaka arrisala a cikin da'awar da kake yi ta manzanta ta manzanci su a rashin hankalinsu mutanen annabi salihu samudawa kenan da gajeren tunaninsu su abinda suka dauka annal bashariyata annal bashariyata tatanafa ma'a annubuwati war risala abinda ake nufi su a wajensu ba zai taɓa yiwuwa annabi ya zama mutum ba ba zai taɓa yiwuwa manzo ya zama mutum ba shine annal bashariyata tatanafa ma'ar risalati wan nubuwa kaifa yakunu nabiyan wa huwa bashar wa kaifa yakunu rasulan wa huwa bashar yaya zai zama annabi yana matsayin mutum yaya zai zama manzo kuma yana matsayin mutum sam bai zai yi ba mu ba mu yadda ba kai mutumin nan bawan Allah ya ga ya ga rashin kirki a wajen a wajen mutanen nan da ka sai suka ce suna so su gani alama annabi salihu bai yi fushi ba sai ya kankan da kai ya nuna gajiyawarsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi dai so yake har yanzu dai mutanen nasa su shiryu ya je roƙi ubangiji ya ce ya Allah a bani abin da zan nuna musu ko za su yarda da ni arama me ce قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم tofa je kama na kai ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
shikenan sai ya ce har Allah ya karɓi abin da da da ya roƙa kala sai ya dawo bai yi fushi ba a nan abin da nake so na ce da ku mai wa'azi fa sai ya zama mai haƙuri wallahi muna da fushi muna da faɗa wani lokacin in aka haɗa maka zafi sai ka ji kamar za ka yaya to amma dole wani lokacin za su ce da kai matsoraci ne kai mabiya ba ai tsoro yake yi. za su ce da kai rago ne kai mabiya ba to shi wa'azi ana yi ana taunawa kullum shi mai wa'azi abin da ya dame shi wannan da yake faɗa da shi ɗin yau a juye da shi ya dawo masoyi daga maƙiyi ya zama masoyi sai an yi haƙuri in ka kama faɗa ka zama kamar shi amma faɗa ma fa ana ɗan taɓawa wani wurin fa yawwa ka ku ce ba a yi akwai inda ta rikice ɗin za a ɗan yi faɗan koya da yake a ɗan motsa abubuwa sai ya sake dawowa wajen mutanen nasa ya ce to ƙala ba kun ce nuna muku na ba ya ce hadihi na ƙatun ga wata taguwa nan da Allah ya bani shi kuma ayar da aka bashi malam sai aka bashi taguwa hadihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin malum ruwa da ake sha ga taguwa ta nan taguwar Allah ce laha shirbun tana da lokacin shan ruwanta tana da rabo tana da kaso a wannan ruwa na gari da ake zuwa ana sha ta Allah ce ku zuba ido za ku ga mu'jiza a kanta shine laha shirbun abinda ake nufi ai laha hazzun wa nasibun min alma tana da kaso da rago na wannan ruwa da ake sha walakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuma kuna da naku kaso da rabo na wata rana sananniya abinda ibnu kasir ya ce ai taridu ma akum yawman ku kyale wannan taguwa ku bar mata wata rana ita kaɗai za ta zo ta sha ruwa ta yi kwana don ta Allah ce wa tariduna antum yawman kuma ku zaɓi wata rana ku rinka zuwa kuna yi ma'ana ga taguwar Allah nan za ta zo ta sha ruwa a tafkin ku kuma ku zo ku sha laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisu'a kar ku kuskura ku shafe ta da cutarwa na gaya muku ta Allah ce kun ce na kawo muku shaida ko ni daga Allah ne to wannan taguwar ku kyale ta kar wanda ya taba ta wala ta masuha bi su'in kar ku soke ta kar ku katta kar ku kashe ta kar ku ce kun yi farautar ta in kuka taba ta fa alamar cewa na zo daga Allah in kuka taba taguwar nan fa ya'khudhukum azabu yawmin azim to ku lalle ku azaba ta rana mai girma za ta same ku ibn kasir ya ce sun ce sai ya kawo musu aya don su tabbatar da gaskiyar da ya zo da ita daga ubangijinsa kun san ta ina taguwan nan ta fito na'am malam dutse ne a cikin dutse kawai suna tsaye sai put suka ga taguwan nan ta bullo mai sifa kaza da kaza da kaza ya ce to kun ga taguwa kun ga ɗaya to ga alkawarin da nake so ku batta ta rinka zuwa ta sha ruwa kar ku kashe ta kar ku taɓa ta za ku zauna lafiya in ko kuka taɓa ta to ranar za ku gane ni annabin Allah ne don ku sai azabar Allah ta same ku ba kun ce a turo muku ba an turo muku ya yi addu'a ya roƙi Allah laha shirbun walakum shirbu yomin malum ka san me suka yi fa aka ruha wallahi malam taguwan nan tana fitowa malam suka sa mashi suka soke ta fatanadaw musbihin ko fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha suna soke ta ubangiji kuma yi raga-raga da su shine anan Allah ya ce fa asbahu nadimina saboda tsabarkin annabi salihu da ƙaryata shi suka zo da makami malam suka soke ta wani suka tura a ciki shakiyin cikinsu amma da yardarsu shi yasa Allah ce fanadau sahibahum suka kira ɗan uwansu fata'ata fa'akar suka bashi makami ya je soke wannan taguwa da annabin salihu ya ce kara soke ta fa asbahu nadimina sai gashi kawai take suna da dama ya akai suka kashe wannan taguwa saboda sun ga bala'in da ya saukan musu a take na azaba daman ba annabi salihu ya ce karku yi ba sai Allah ya ce me
فعقروها فأصبحوا نادمين
mhm فأخذهم العذاب shikenan Allah ya ce fa akadahumul adab take to ba ga ayar ba suna soke ta sai ga azaba ta sauka wai ba fa kwana biyu kwana uku fa suna soke ta Allah ya sauka musu da azaba biduni tarahin au imhal ba jinkiri ba bata lokaci ka san me azabar tsawa fa fa fa fa fa fa fa fa aka baza su tsawa da ƙara wa aka turo jibrilu Allah ya turo yace je ka daka musu tsawa fa asbahu fi diyarihim jasimin ai nan da nan suka wayi gari gari yana wayewa da sun mace sun sun zama gawawaki me Allah ya ce إن في ذلك لآية tofa وما كان أكثرهم مؤمنين kaga wanga zance da aka yi maka aya aya ce amma wa ma kana aksaruhum mu'minina duk da haka da yawa daga cikin kafirai ba su imani da Allah ba wa inna rabbaka lahuwa al-aziz وإن ربك لهو العزيز الرحيم lalle ubangijinka shine al-aziz mabuwayi Allah mai hikima yace shine mabuwayi ka san mabuwayi gagara ba dau gagara koyo fi karfin kowa ba zai fandaru ba Allah kenan bayan ya ga wannan jawabi kuma yace rahim shi fa mai tausayi ne sai me sai kisa annu- kisa na mu dada to bari mu dakata insha Allah sati mai zuwa za mu fafata a kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam in sun bar mana garin lami lafiya za mu zo mai karatu kuma sun in kun ji ana make make to ni ma ba za ku gani ba abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk